الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد لو ذا متاش درسي نشس إند تقص أتكين كراتمنا الجامع الصحيح نا إمام مسلم يوم شابكي قوة شدة شكات دقوبيو a 1442 31 ga watan 1 shekara ta 2021 ta miladi muna cikin kitabu salatul musafirin wa qasriha ko na'am da takwas ni dai haka na rubuta na bismillah na faɗa ko bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلف رحمه الله قال حدثنا خلف بن هشام نعم وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد نعم قال وحدثني زهير بن حرب نعم أبو خيثمة ويعقوب بن إبراهيم نعم الدورقي قال سكتشي حدثنا إسماعيل يعني حدثنا إسماعيل ابن عليا كلاهما عن أيوب كلاهما ده حماد ده إسماعيل دسو بيو سكتشي ده ترويتو عن أيوب ده أيوب السخطي يعني عن أبي قلابة ده أبو قلابة الجرمي عن أنس ده أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا يا صلى شاء ظهر أمدينة ركعة هدو وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين كما يصلى شاء العصر أذو الحليفة ركعة بيو فكانوا مدينة ذو الحليفة كوا مل شدا وقيل سبعة wannan ahalun zahir sai suka yi hujja da wannan akan cewa ai tafiya ko mai rashin nisanta za a yi kasaru tunda tsakanin laifa da madina mulshi da ce kawai kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru kuma ya kasa fitar mai shara aha to anan ne ai ai wucewa ai a tafiyar sa makka ne eh, shine a tafiyar sa makka ne shine hujja shine hujja akan su to amma kasan su ba sa nazar ilal ma'ana su lafazi kawai eh mas'ud mutanen naga na'am قال حدثنا سعيد بن منصور kaga shi yasa ai an-nawawi yace wa amma hadha al-hadith fala dalalata fihi li ahli adh-dhahir لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم سافر ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره فلا دلالة فيه قطعا نعم قال حدثنا سعيد بن منصور نعم حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر نعم وإبراهيم بن ميسرة sami'a anas ibn malik su biyu sun ji anas ibn malik yana cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuhra bil madinati arba'an na sallaci azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina raka'a hudu wa sallaitu ma'ahu al-asra bi dhil hulayfa raka'atayn kuma na sallaci la'asar tare da shi a dhil raka'a biyu قال وحدثناه أبو بكر بن ومحمد بن بشار نعم كلاهما عن نعم قال بكر Abu Bakar ibn Abi Shaiba ya ce sai ya ambaci gundar da sunansa daga Shu'ba Na'am Yahya ibn Yazid al-Huna'i ya ce na tambayi Anas ibn Malik kan kasarun sallah kan gajarta sallah sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikha shu'batu shaku sallah raka'ataini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya fita tafi in ya fita wato a tafiyar mul uku aw farsahi uku shu'ba shine mai shakka sallah raka'ataini sai sallah raka'a biyu a to wannan wannan hadisin na anas idan ya zamanto shi ne yake wato fassara wancan hadisin na dulhulaifa kaga sai ya zamanto shi ma an ruwaito shi ne bil ma'ana hmm? kaga ba zai zamanto akwai hujja ba tunda ba wai shi ne matukar tafiyar ba bal ya yi kasaru a cikin irin wannan halin

ثلاثة فراسخ الفرسخ شيني آه، اثنا عشر ميلا آه، ستة عشر ميلا نيما آه، والفرسة أربعة برود والبريد والبريد شيكما ثلاثة ايه عفوا هكني البريد ثلاث فراسخ والفرسخ أربعة أميال نعم نعم ملشا بيوكينا الفرسخ ملشا بيوكينا مم. kana rasulullah ta tadullu ala daimuma ko hmm. idan dai har yayi tafiyar mil 12 zai wannan hmm. eh na'am me ibnu hajar yace akan wannan hadisin taban wannan laysa fil bukhari wannan lafazin

ala jawabin a wannan lokacin da mutum zai yi ko hmm. nisan tafiya ba a matsala ce wadda take <laughs> za dai ka shiga cikin dawa <laughs> kai zan saboda aka duba asar anis sahaba ni dai ina rike da abin ibn abbas ne mm, cewa kanu ya na fi ma baina makka wa usfan wa makka wa jidda mm. na'am a ya fi ai makka da jidda da makka da usfan makka da jidda kilomita wajen 76 shine dai kamar dai arba'atu burut makka da usfan ma haka

Mm, ana koma zuwa ga al'ada to amma kaga al-fuqaha fuqaha ul amsar ba su takaita da wannan al'urf din ba saboda sun san kan cewa abu ne wanda yake akwai dai sabanin al'urf din kuma abu ne wanda yake alhawa zai iya shiga ciki mm. saura sai suka yi tahdid suka yi tahdidi da abin da yake shine urfin lokacin tashri a bisa fahimtar su mm. kaga to kamar wannan masafatul qasr din masafar da za a yi bayan masafa kuma muddar da mutum zai zauna ya kasuru hmm. duk wannan abu ne wanda yake tahdid bai zo daga shari'a ba hmm. in kuma kace zaka bawa mutane a bisa kan su koma zuwa ga urf to kwa da inda yake zai faɗa an kawo wani wani daga cikin magabata ko bayan gari ya dan fitawa a'a ah, yana kasar ba eh haka ne kasim ibn sallam ya kawo shi eh amma wannan a a ne ko kuma sallah akan dabba hmm. na san dai wajen sallah akan dabba ibn jarir tabari yana cewa ba sai in za yi tafiya ba ko a cikin gari ne kake kan dabba za ka yi nafila akan akan da <laughs> akan abun hawa kafin na daina wannan da na yi riko da wannan kaulin in zan tafi ungoku wani lokaci ina makara sallar asuba a cikin mota nake raka ta fajr a cikin mota in ce to a ibn jarir ya ce kafin na matsar da wannan kaulin na ce a'a <laughs> tunda anas ya ce in yana kan tafiya wannan ku ba tafiya ba ce <laughs> eh. na'am mu ci gaba gaskiya wannan masail din masail din kasar wato babu abin da nake ittirabi irin waɗannan irin wannan matsala wannan kasar salat lil mubtar akwai limamin tafin ah, babu kasar salat lil ah, kitab kasar salat lil bi to kusan dai shine littafi wanda ya intisari ga kaulin jumhur da raddi akan Sheikh Al-Uthaymeen a wajen mudda kasar ku neme shi yana cikin ma internet za ku iya downloading sa kasar salat lil mubtaribin hmm. malam fahimci kamar karatun da aka yi jiya eh. da yake magana akan roƙo da abin da yake mafi mafi karanci eh. idan an yi idan an um, lafafi ya zo don ah. misali amnasuwa um, a cikin sallah mm. aka ce da zarar an sami karancin da tsorto Mm. to shi ma wannan tun da lafazi ne a safar mm. suna ne mm. dan dai har an samu sunan tafiya shin ba zai zamo to ai samun sunan tafiya shine malam misbahu samun sunan tafiya yanzu yanzu yanzu in dai ka dauki tafiya yanzu za ka ɗauki daga nan ka taka zuwa wajen masallacin nan tafiya? Ah, to menene al'ada wace ce wacce ce za a ce ka yi tafiya kana guzuri kana guzuri in zaka je kana daukan kaya da zaka sa na spare to me yasa ba za a ce ya tafiya ba gashi shi ya ce za a ce ka yi tafiya eh o tafiya ta yau da in je ba za ka dawo ba wato shi yasa din yanzu kaga kamar a shi Sheikh Al-Uthaymeen abin da yake fada? cewa tafiya wadda take mai tsawo za yi taudi'i za yi guzuri hmm? in tafiya ce mai tsawo kuma za ka daɗe a can in tafiya ce wadda take ba mai tsawo ba gajeruwa ce amma za ka yi mata tanadi za ka yi guzuri saboda kasan inda za ka je ba gidanka ba ne za ka zamanto bako garib a wajen ita ma tafiya ce saboda haka ko da tafiyar ba ta kai tsawon tafiyar da za ka yi mata da za a ce tafiya ce mai tsawon gaske da haka yi tanadi wanda kowa ya san wannan tafiya ce kamar mil ɗari ko makamancin wannan gajeruwar tafiya amma wanda yake za ta ɗauke ka kwanaki wanda sai ka yi mata shiri ita ma za a kira ta tafiya to kamar yanzu ka ga mutum zai tafi kura zai je ya kwana biyar gajeruwar tafiya ce a bisa wannan abin da shekul usaimi yake faɗa sai ta zama to tafiya ce ke za ka yi mata tunda za ka yi mata guzuri ka cewa za ka je waje wanda ke kai bako ne amma idan tafiya ce waje take ta haɗa gajarta ta haɗa kuma rashin tsawon zama to nan ba za ka kira ta tafiya ba sai zama to kamar kan cewa a cikin gari ne za ka je wata unguwa hmm. za ka je unguwa yanzu da yawa garuruwanmu ai akwai garuruwan da yake sun kai girman ah, sun kai tafiyar na kan gari in za ka yi tafiya in za ka je airport din wani garin ko in za ka je wata unguwa a wani garin yanzu kamar irin garuruwan kamar irin a ah, ah, ko nan kano din ma a doguwa ai ba kano state ake faɗa ba yanzu kamar za ka je a kamar za ka je jido ko da yake ana ai wannan nisan nata ma ai bai kai ba amma yanzu kamar irin garuruwa kamar irin su kuala lumpur a malaysia tsakanin kuala lumpur da airport din sai ga wajen kilo 60 ko da ana maganar kilo ana maganar wato kuma in ka tashi tafiya kusan ga baki daya za ka ga a cikin gari kake unguwa unguwa haka za ka rinka wucewa to yanzu wannan sai a ce ba tafiya ba ce tun da ya zama to cikin gari daya

Eh, fuka hawul amsar amma wannan ba ina cewa wannan shine final magana ba dan babu magana babu matsala da nake ibtirabi akan ta irin wannan da yanzu kaga mun je mun je Bahrain muka yi sati biyu sati biyu din nan da muka yi kasaro muke yi gabaki daya da jam'in sallah hmm? sai daga baya sai nazo zo su waɗanda suka ɗauki wannan sai suka zo suna yi wa mutane fatawa da wanda ni kuma nake musu fatawar kwana hudu na malikiya suka ce a to ai da shi muka je muka rinka sallar kwana hudu <laughs> muka rinka sallar kasaru ya kuma yanzu zai zo ya ce mi raka a hudu za mu kwana hudu sai mu cika in za mu wuce kwana hudu mu cika sallah yace wallahi kuna da gaskiya itsirabi ne <laughs> da eh zaka ji kwarai da gaske akwai ittirab a ciki saboda mas'ala ce wadda take wala har yanzu ban riga na gama a nutsuwa saboda na farko dai kaga wajen wajen mudda dama dai mutamassikin wannan shine hadithin ibn abbas cewa gashi wadda wadda ta haddada masafa amma kuma in ka zo ka duba shi kuma akwai wanda suka saba masa yanzu kamar ibn umar yana da kasa a jurf da kasa a jurf in yana tafiya zuwa jurf me ya ruwaito a cikin muwatta ka rike hadisin cewa yana cika sallah ne ko yana kasaru hmm? in ya fita zuwa kasarsa a jurf ibn umar bari mu ga da Allah na manta lafazin hadisin ba magana ce wato magana ce mai rikitarwa shi yasa sai ka bi kawai kowanne ya kawo tahdid ya kawo tahdid hmm. Hmm. Hmm. mu dauki abin da yake tafiya a lokacin mu ba gane abin da yake tafiya a lokacin mu ba eh eh eh, eh. okay mu dan karasa hadisan da Allah mu gani duk da yake dai in yaso mu karasa wannan zuwa karshen babin sannan mu ga mm. na'am sauran fikihun su watakilan Allah da darasi mai zuwa zan yi kokari na danga abubuwa da za a hada mm. eh wanda za a ciki na'am قال حدثنا زهير بن حرب نعم ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير نعم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة نعم عن يزيد بن قمير نعم عن حبيب بن عبيد نعم عن جبير بن نفيل نعم خرجوا مع شرهبي ابن samsi ila karyatin ala ra'si sab'ata ashara aw thamaniyata ashara milan mm yace na fita tare da shurahbil ibn sam ya zuwa ga wata alƙarya wadda take take wato cika mil goma sha bakwai ko goma sha takwas sai ya sallaci raka a biyu sai na ce masa sai ya ce na ga umar ya yi sallah raka a biyu a dulhulaifa sai na ce masa sai ya ce ni ina yi ne kamar yadda na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa hmm. to kaga wannan shi ma ya yi istidlali kamar na zahiriya din kenan tunda asali ai umar ba zuwa ifa ba shine matukar tafiyar tasa ba ya yi ne raka a a hanyar a tafiyar sa zuwa hajji mhm. قال حدثني محمد Muhammadu bin قال حدثنا na بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة na shoba الاسناد wannan isnadin وقال كما يجي عن ابن السمطي عن ابن السمطي كو سمطي يازو بفتح السين وكسر الميم سمطي كما يازو والسمط بكسر بكسر السين واسكان الميم ويقال بفتح السين وكسر الميم سمطي السمطي السمط السمط او السمط نعم ولم يسمي شرهبيل bai ambaci shurahbil ba sai dai kawai ya ce ibn simt ko ah, na'am innahu ata ardan yuqalu laha domin ya zo wata ƙasa da ake ce wata wato wata ƙasa da ake ce mata daumin min hims a wato garin hims a sham kenan daumin ni haka yace bi fatil domin bi dam بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران بضم الدال وفتحها كو دومين كو دومين والواو ساكنة والميم مكسورة على راس ثمانية عشر ميلا وجدت تشكى مل قوم شاتكوس قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نعم قال اخبرنا هشيم نعم عن يحيى بن ابي اسحاق نعم عن انس بن مالك نعم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ya ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka sai sai ya salla raka'a biyu biyu har sai da ya dawo kultu in ji anas kenan ko makka sai na ce a kultu a'a shi yahya ibn abi isa sai na ce ma anas kam aqama bi makka kwana nawa ya tsaya a makka qala ashran yace kwana goma قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة ها نعم قال حدثنا أبو كريب نعم قال حدثنا ابن علية نعم جميعا أيها ابن أبي إسحاق أنا أنس دقا أنس النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ نعم قال حدثنا أبي نعم قال حدثنا شعبة نعم قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق نعم قال سمعت انس بن مالك يقول خرجنا من المدينه الى الحج نعم ذكر مثله نعم سنة ان بتي كتنكوتين سا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها يحد نعم قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه نعم جميعا عن الثوري عن يحيى بن ابي اسحاق عن نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج to ka gani akwai ma iskali kaga wannan a qat'an wannan ba kwana goma ba hajji bane qat'an wannan ba hajji bane saboda haka kaga wannan lafazin da yace kharajna min al-madinati ila al-hajj hmm? inde na hajji ne ba zai yi a ce kuma ya zauna kwana goma ba saboda bittifaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa arba'a yawm arba'a bil hijja kuma ya yi arafa ranar juma'a saboda ka kwana hudu ya yi a maka illa idan za a yi tawilin kwana goma din da cewa za a hada hadda kwanakin da ya je mina da arafa da kuma dawo in kuma haka ne in kuma haka ne a ba zai wuce ba tunda kaga mina sannan aka kwanan mina sannan kwanan musdalifa sannan kwana ukun a a a sannan bayan kwanan musdalifa eh, sannan daga goma zuwa sha uku ran goma ya kwana ran goma zuwa sha daya ya kwana ran sha daya ya kwana ran sha biyu kwana biyar ga kuma hudu kwana hudu da ya yi sun aka hada kenan in yi aka hada kwana goma a'a zai zamanto tara kagan sun zamanto tara ga hudu na zuwan da ya yi kafin ya fita ga biyar na kwanakin hajji to in aka hada da ranar shigowa tunda da asuba ya shigo sai ya zamanto goma to kaga zai iya daukan wannan din eh, zai dauka kenan har zuwansa maka da yi hmm. amma a zahir wannan yana magana ne akan a fathu makka kan zaman da ya a fathu makka raduwa inan hadisai suna buƙatar tahrir kwarai da gaske kuma babu mai tahririn su in ba ibn hajar ba rahmatullahi alaihi to ko da yake shi ma naga kamar wal muradu fi safarihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada فقدم مكة في اليوم الرابع فقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر وأن الثلاثة ليست إقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون ثلاثة بمكة فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية تو كاكاو كوانا قوما يا إمام النووي كما كشي دليلي أكون كوانا هو تئنا أبن يزما يا كما شافئية دي ما ذلك رحمة الله عليه to kamar yadda mubarak ya ce akwai dan uwan malam kabir ya samu kabuli jami'a islamiyya zai tafi ranar laraba saboda haka kun ga wannan karatun da aka yi da shi shine na sati mai zuwa baya tare da mu sai dai kuma allah ya dawo da shi to ne masa wasiya da tsoron allah da kuma jaddada niyya ta abinda aka je yi ta zamanto don allah babu abinda ya kai kamar yadda ibn mubarak yake faɗa babu aikin alheri da ya kai irin yada ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabci saboda haka ka jaddada wannan niyyar cewa abinda zaka je yi kenan musamman a ka ce zaka shiga kulliyatul hadith saboda haka babban abu wanda yake zai zamanto maka taimako wajen sha'anin ilimi shine wato wannan ikhlasin wannan niyyar tsarkake ta da kuma kullum mutum yana mu'alajar yana halarto ta yana tunawa kuma kamar yadda ɗazu nake gaya maka in mutum ya shiga kulliyatul hadith a jami'a islamiyya ɗaya kusan dai abinda da yake bukata domin ya samu mabuɗan ilimin hadith da yadda zai ke zai zamanto ya san masadir ya san kuma yadda zai amfani da su kuma ya san ala ɗin da malamai suke bi wajen a tasrih wata da wajen hukunci akan rijal min haiful jarh wa ta'dil zai samu wannan wanda wannan zai taimake shi wajen tarjihi yanda ba zai zamanto kawai zai rinka taklidi ba na abin da muhaqqiqun suka faɗa kuma malamai magabata wajen hukunci akan hadisai to wannan yana daga cikin babban mizar da ake samu a kulliyatul hadis to amma kamar yadda muka sani shi a hadisi abin da yake kamar da mamu shafi ya ce wanda ya san shi hujjarsa ta karfafa to amma hujjar domin me domin ta dai shine kaiwa ya zuwa ga sanin hukunce-hukuncen Allah wanda dole akwai bukatar sanin fikihu to sai kai kokari malamai da suke wato kokarin karantarwa a harami ko a gidajensu da suke da wato durus na fikihu a duk da yake fikihun hanabila za ka yawanci suke yi to kai kokari ka rinka halartar darussansu haka zalika darussan usul a su ma ba za a rasa malamai da suke karantar da usul ba da sheikh muhammadul muktar muhammadul amin yana karantar da jam'il jawami ta allah ya masa rasuwa a ban san yanzu waɗanda suke karantarwa ba ka bincika dai ka gani wanda suke yi a insha allahu wannan zai taimaka ya zamanto a ka samu kama a wato cikawar abin da yake da shi na kulliya din na cin jami'a na gidi wanda babu shi <clears throat> sai a yi kokari a yi ijtihadi sosai kaga dai irin abinda da kasar take ciki da halin da mu take ciki akwai buƙatar a karo ilimi din domin a ya zamanto an kashe an toshe kafa wadda take ta nan ake zuwa mana na yawanci yanzu duk yaƙe-yaƙen da ake ga da addini ana amfani da rashin iliminmu ne da kuma karancin waɗanda suke masu ilimin da za su tashi suna bayani saboda haka duk wanda ya samu damar cewa zai je ya karo ilimi ilimin da zai ba shi ne a hakika wannan dama ce kyakkyawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa maka albarka a cikin karatun da za ka yi Allah ya kasance tare da kai Allah ya sa ya zamanto ilimi mai amfani wanda zai amfane ka kuma ya amfani al'umma kuma Allah ya sa ka a cikin al'ulama al'alimin al'amilin da kuma al'ulama rabbaniyin da kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su alfiq hafiddi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين